Masu sauraron mu a ƙasar jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani ko sarauniya ko niya ko kuma dalol FM da nomad FM. A can ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye ta Alfa rediyo da kuma Marhaba rediyo. Ana iya kuma sauraron mu kai tsaye ta na'urar in rediyo. sannan ana iya kama mu kai tsaye ta www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Mustapha Nasiru Batsari ne da Sauda Kabir a birnin Washington ke maku sallama. A wannan dare na Juma'a 6 ga watan Maris na shekara ta 2026 miladiya. A daidai wannan lokaci na karfe tara da rabi na dare, agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. daidai da karfe takwas da rabi na dare agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na wannan lokaci bayan kun sha cikakkun labaran duniyar muna ɗauke da rahotanni daga Maiduguri da kuma jihar Filato. Amma duk wannan sai bayan kun sha cikakkun labaran duniyar tare da Sauda Kabir. Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci ƙasar Iran ta miƙa wuya kai tsaye a yau Juma'a bayan da aka shafe mako ɗaya ana artabin musayar wuta tun bayan da Amurka da Isra'ila suka kai wa Iran hari ana tsaka da tattaunawar cimma yarjejeniya kan makaman nukiliya na Iran ɗin. Trump ya wallafa buƙatar a shafinsa na sada zumunta bayan da shugaban ƙasar Iran ya sanar cewa wasu ƙasashe da ba a bayyana sunansu ba sun fara shiga tsakani domin kawo sulhu. A wallafar tasa, Trump ya ce ba wata tattaunawar sulhu da za a yi da Iran face miƙa wuya kai tsaye. Hukumomi a Sri Lanka sun ce a yau Juma'a za su raka wani jirgin yaƙin ruwa na Iran zuwa tasha, kuma za su kwashe ma'aikatan jirgin su 208 zuwa wani sansani. Wannan ya biyo kwana biyu bayan da jirgin ruwan Amurka ya nutsar da wani jirgin yaƙi Iran a wajen. Shugaban ƙasar Sri Lanka Anura Kumara Disanyake ya ce ƙasarsa na da nauyin kare haƙƙi wajen samarwa da mutanen masauki yayin da yaƙi tsakanin Isra'ila, Amurka da Iran ke ci gaba da tsamari. An ga matukan jirgin ruwa na Iran ɗauke da jakunkuna yayin da suka isa Sri Lanka. 'Yan bindiga sun hallaka sojoji goma sha biyar suka kuma jikkata wasu biyar a wani sansanin soji a arewacin jamhuriyar Benin a cewar wani mai magana da yawon sojojin a yau Juma'a. 'Yan bindiga da ke da alaƙa da ƙungiyar 'yan ta'adda ta Alƙa'ida da ISIS suna ƙara kai hare-hare kan iyakokin ƙasashen Nijar, Benin da Najeriya inda suka mai da yankin kamar wani sansanin yaƙi. Ƙungiyar Jama'atul Nusrul Islam da ke da alaƙa da al ta ɗau alhakin kai harin na Benin, wanda ta ce ya faru ne a arewacin ƙauyen Kufono ranar Laraba. Gwamnatin ƙasar Ghana na shirin sauya shekar inda take aikewa da gwal ɗinta don sarrafa shi idan aka ci gaba da samun tsaiko wajen tashin jiragen sama zuwa haɗaɗɗiyar daular larabawa a cewar masu wajiyoyi biyu da ke da masaniya kan abin yayin da rikicin Iran ya bankaɗo yadda Afirka take dogaro da Dubai a harkar gwal. Ana aikewa da gwal kai tsaye zuwa Dubai wadda babbar kasuwa ce da ke cinikar da gwal ɗin ga ƙasashen Switzerland, Hong Kong da kuma India. Yau kwanaki bakwai kenan da samun tsaiko wajen aika gwal ɗin a dalilin harin da Amurka da Isra'ila suka kai wa Iran da ita kuma Iran ɗin ta kai hari kan sansanin sojin Amurka a gabas ta tsakiya abin da ya jawo rufe tasoshin jiragen sama a Dubai. Ita kuma Ghana wadda ita ce ƙasar da ta fi samar da gwal a Afirka kuma ta shida a duniya. Dubai ce ke sarrafa kusan kashi 80 cikin 100 na gwal ɗinta, amma saboda yaƙin da ake tafkawa ya rufe hanyar Dubai, Ghana ta shirya tsarin kai gwal ɗin zuwa China ko India don sarrafawa. an gaida saudar da cikakkun labaran duniyar yanzu kuma sai fagen rahotanni inda za mu fara da jihar borno bayan kwanaki da wasu 'yan boko haram dauke da makamai suka kai hari a garin ingoshe da ke karamar hukumar goza lamarin da ya yi sanadiyar kashe mutane da dama a ciki har da jami'an tsaro Domin jin cikakken bayani ga rahoton wakilinmu Ibrahim Mustapha daga birnin Maiduguri. A kwanaki da suka gabata ne 'yan Boko Haram ɗauke da makamai suka kai hari garin Goshe da ke karamar hukumar Goza a jihar Borno inda suka farwa mazauna garin sannan suka kashe mutane da dama tare da kai hari sansanin soji da ke yankin. Mazauna yankin sun ce an kona gidajen mutane da dama da ma motocin jami'an tsaro. Wasu rahotanni sun tabbatar da cewa 'yan Boko Haram sun kashe jami'an tsaro sha hudu a yayin hari da suka kai Goshe. Wani mazaunin garin ya bayyana yadda suka tsinci kansu cikin wani yanayi. Mun shiga masallaci wasu sun idan raka ɗaya raka biyu sai muka ji harɓe harɓe ko ta ina sun kai wai gari nan wallahi tallahi utan da ya shiga cikin gari ba mu tsammani cewa har za mu fita ba amma din saboda ikon Allah a duk inda ba yake ya ne taimakonsa wallahi haka nan muka zo jama'an mu muka fasa muka fita muka kwana a jeji jama'a mu yanzu birci wanda ke kasa wanda ka kashe su mutane mu kuma wanda aka ɗibe su ya yi sama da ɗari uku kuma sun tafi da shi sojoji yanzu wallahi ko ɗaya babu a gari damuwan mu yanzu shine ma akwai sauran tsofi wanda ya rage wanda suka ce yanzu yara babu da mai sun kasa fita yanzu da muna so ɗauki wannan ma a je a fitar da wanda akwai wanda ya tafi ya tafi amma yanzu tsofi wanda ya rage ya kamata da mu fi da su kuma mu rufe wanda Allah ya musu cika to saboda haka gaskiya gaskiya wallahi wallahi abubuwan da muke ciki a takance a haka haka nan kowa ya fito da riga daya wani makaman tashin kiyama ne wani bai iya kula cewa aina dana aina yaro kowa yana nafsi nafsi ne kowa yanzu yana bincike aina yayan sai dai a ce cewa a ah, wasu an tafi da su haka a yanzu a targaje muke yanzu muna nan muna zube ma a bakin lai wasu suna makaranta a zube haka to gashi dai alhamdulillahi gashi nan muna nan a raye a kai mana jami'in sauran mu je mu dubi abin da ya akwai kuma mu buge ne su kuma a tambake abin da za a yi wayanda suka fita a basu su samu su sha su ci to saboda haka gidaje kam ba shi gari kam ya riga ya tashi kwarɗik gaba kiɗa. to saboda haka yanzu mu ba za mu ce komai ba sai dai kawai mu rufe Allah ya kau da wani hare-haren Boko Haram yana ƙara tsananta a 'yan kwanakin nan inda suke farwa mutane tare da kashe mutane lamarin da ke sanya fargaba zukatan mutane musamman waɗanda suke zama a wasu sassan jihar Borno Ibrahim Mustafa GTA Hausa Amurka ke magana daga Maiduguri. To an gaida Ibrahima da wannan rahoton. yanzu kuma sai birnin jos fadar gwamnatin jihar filato inda hankalin jama'a ya tashi bayan wani sako na murya da ya karaɗe kafafen sada zumunta da ke nuna cewa za a yi zanga-zanga a birnin na jos domin jin cikakken bayani ga wakiliyar gta hausa zainab babaji da cikakken bayani a cikin wannan rahoton nata Wani saƙo cikin murya da ke yawo a kafafen sada zumunta ya tada hankalin mazauna garin Jos da kewaye. Mai maganar a cikin daƙiƙa 38 an jiyo shi yana shaidawa wani cewa kada ya fito daga gidan shi saboda za a yi zanga-zanga a Jos. Don Friday don zauna gida saboda za a yi zanga-zanga. To kar wani abu ya faru saboda komo ma ba lalle ba ne mu zo kasuwa. Ka gaya wa friends ɗinka. After fray haka mutum ya ji gari normal sai ya fita. Muryar da ta karaɗe shafukan zumunta na zamani kenan da ya sanya mutanen Jos cikin fargaba da wasu wasin hana 'ya'yansu zuwa makaranta da fita kasuwanci. Kan haka ne kwamishinan 'yan sanda na jihar plato Basi Ewa ya kira taron gaggawa da matasan kungiyar Islamic Movement of Nigeria wato 'yan kungiyar Shi'a don jin ƙarin bayani na ko suna shirin gudanar da tattaki ne ganin yadda ya gudana a wasu jihohin Najeriya biyo bayan yakin da ke aukuwa tsakanin Amurka da Isra'ila da kuma Iran. Adam Khalid Muhammad shine wakilin ɗalibai na ƙungiyar 'yan uwa musulmi a Najeriya ƙarƙashin jagorancin Sheikh Ibrahim El Zagzaki ya ce sun shaida wa kwamishinan 'yan sandan cewa ba su san inda maganar zanga-zanga ta ɓullo ba. Mutane ne da gaskiya ma ba san daga wannan inda magana ta taso ba kasancewar akwai irin mutane ɓata gari wanda suna so su yi amfani da lokaci ko kuma tunda wani abu na faruwa kamar yadda jihar take ta fama da matsalolin tsaro shine kamar wani kawai ya je dinga bayani a whatsapp group da muryan shi yana cewa jama'a yau kan su fito yau ranar juma'a wai an ce akwai ah, zanga-zanga da al'umma musulmi za su yi wanda gaskiya mu ba mu ba mu ma yanda mutane da yawa suka ji mu ma haka muka ji wannan magana din ah, zanga-zangan da yake magana a kai wanda ba zanga-zanga muke yi ba an fito ne dai an dan nuna jimami da juyayi na kashe a ah, shugaba kamar ta bangaren addinin mu da bangaren addinin mu yadda muka fahimta a musulunci hmm. shugaban mu wanda Amerika da Isra'ila suka target din shi a gidansa a Iran suka kashe shi wanda ranar talata da ta wuce ma har an yi wannan tattaki din na jerin kwano wanda an riga an saba ne abu ne zaunan ne kusan duk duniya ma an yi wannan an yi hmm. wannan tattaki haka na jerin kwano wanda a nan cikin garin Jos ma an yi shi ya zaga daga botswana har zuwa yankin masallacin Juma'a kuma an yi lafiya an kammala lafiya. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Plateau ya kira ku me kuka kuka tattauna da ita hukumar 'yan sanda na jihar plato Ya nemi a wayar mishi da kai a cikin lamura wanda ya tambi mu muka ce mu ma gaskiya ba mu san wannan labari din ba mu ma yanda ya ji shi mu ma haka muka ji shi. Mun tabbatar mishi da mu ba mu da wani plan din abu da mu zamu yi kuma ma mu ma zamu abu mun sa yin abu da zaman lafiya su ma kansu shaida ne sun shaida haka sannan kuma kamar yadda muka sani a cikin al'adar mu duk ranar juma'a da ma duk wanda ya zo babban masallaci na garin Jos zai gama a waje bayan an idar da sallah a wajen haka ana tunatar da al'umma kamar abubuwan da suka shafi abubuwan yau da kullum da suke yawo a duniya da abubuwa ne na yau da kullum especially wayar da kan mutane akan abubuwan da ya shafi harkokin tsaro harkokin tabarbarewan tattalin arziki da kuma harkokin abin da suka shafi abubuwan da suka rataye a wuyayen mu a matsayin mu na dan na 'yan Najeriya. Hmm. Ah, muka yi wannan bayanin da shi kuma wanda shi karan kanshi ya gamsu har ya faɗa wa sauran in na shi babu wannan ya ce to tun da na ji daga gare ku da ne duk wanda suka fito suka yi wani abu nan ba ku bane su kuma ah, za mu san yadda za mu yi da su ah, tattaunawa da muka yi da shi kenan jiya tun da tattaunawa yar gajeruwar ma tattaunawa ce Shi ma jagorar kungiyar a jihar Plateau, Sheikh Muhammad Awal Abubakar, ya ce kungiyarsu tana da tsari na mutunta 'yancin kowa, don haka ba su da niyyar tozarci ko kuntatawa. Mu dai almajiran malam zagzaki sama da shekara arba'in muna ciki da mu Kuma ba yau aka fara yaƙi manya-manyan yaƙoƙi ba. Yan kin ga an yi yaƙin Saddam, an zo an yi yaƙin har aka kai wa wayannan gidajen guda biyu na Amerika. sannan ko kwanan nan akwai hakuki da aka yi wanda na hezbollah wanda ya yi sanadiyan shahadan sai hassan nasrullah to amma babu wani da zai iya ba da shaidan cewa mun yi zanga-zanga ko mun wani abu na violence ko abin da ya kama da haka mm. yauwa duk yawancin abubuwan da suke faruwa da za ki ji an ce wai ko mun yi clash da 'yan sanda ko ma menene in kika bincika da kyau za ki ga cewa ba dai daga muni muke fara al'amuran mu muna da tsari tunda mu ba crowd bane ba wai ka zo na zo bane ko mun haɗa a hanya muna da jagoranci muna da tsari gaskiya shi addinin musulunci mu ra'ayin da aka karantar da mu ba ka da hakkin ka taɓa wani haka kawai bai zubar maka ba bai zubar maka ba a wannan babu wani abun ɓoyewa muna da alaƙa sosai da jamhuriyar musulunci da iran amma wane ne a nan wanda yake ya kawo mana hari a nan ko wani abu da ya kama da haka to maganan wai wani ya fito da sunan wai ya taɓa wani mu ba mu da wani wanda zai zo da sunan mu in dai mu ne sai dai ya je da wani manufa na shi daban mm. saboda ga mu gaskiya muna da ƙarfin jagoranci da kuma tsari wanda in dai kika ga an yi rikici wannan tabbatar miki cewa ba mu ba ne. rundunar 'yan sandan ta jihar plateau dai ta ƙara tsaurara matakan tsaro a cikin garin jos musamman ma a unguwannin da take kira flashpoint wato wuraren da ke da barazanar barkewar rikici ciki har da kasuwanni. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya. To Allah shi kyauta kuma an gaida Zainabu. Jama'a labarai da rahotannin suna zo muku ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana a birnin Washington gundumar Columbia. Ana iya sauraron mu ta www.gtahausa.com ko kuma ta na'urar TuneIn Radio. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba, inda za ku ji maimaicin shirin lafiya tare da Hawa Umar. Jama'a masu sauraron mu ku da warhaka, barkan ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya jari ce. Sunana Hauwa Umar. azumi ibada ne sai dai kuma bincike ya nuna cewa yin azumi yana da matukar mahimmanci wajen inganta lafiyar jikin dan adam wanda idan mai sauraro yana biye da mu a satin da ya gabata ya ji yadda muka tattauna akan alfanu da kuma mahimmancin azumi ga lafiyar jikin dan adam kaɗan daga ciki sun hada da rage yawan sukarin da ke cikin jinin dan adam da kuma kona kitse da ke jiki Haka kuma yin azumi yana taimakawa wajen rage kiba da kuma inganta lafiyar zuciya. Haka kuma yin azumi yana taimakawa wajen inganta garkuwar jiki da hakan ke taimakawa wajen kare aukuwar cuta ko kuma rage tasirinta a jiki. Wannan ya sa shirin lafiya jari ce kuma na biyu a wannan wata na Ramadan zai tattauna akan yadda mutane za su kula da lafiyarsu musamman masu fama da cututtukan da ke da buƙatar shan magani kullum yadda za su kula da kansu domin gudanar da azumin su ba tare da fuskantar wata matsala ba. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayani kan hanyoyin kula da kai a lokacin azumi. Likita gare ka. Manya-manyan kulawan dai su ne guda biyu. Na farko dai yana da kyau mutum ya kasance ya yi sahur a lokacin da ya kamata a ce an yi sahur. Wannan kuma ya haɗa da cin abincin da mutum ya, ya saba ci musamman wanda akwai carbohydrate a ciki saboda carbohydrate food that are rich in carbohydrate irin su shinkafa tare da other food that suke da starch sosai a cikinsu tare da irin su fruit haka tare da yawan shan ruwa sosai suna taimakawa gurin samun energy isasshe saboda wannan energy kamar yadda na faɗa a baya ana samun shi ne saboda sugan da yake jikin na adam sai dai amma da zarar kuma suga ya fara yin yawa wanda ba a bukata mutum ya zauna ya ta shan suga ya sa shi a gaba to akan samu dehydration wato sai kuma ruwan jikin mutum ya fara konewa saboda wannan sugan ya zo yana so ya sa shi ya fita so yana da kyau mutum ya daidaita yawan sugan da zai sha tare da yawan ruwan da zai sha zuwa ko wanda zaga su kuma kuma sun ce in suka yi sahur yana ba su wahala to wannan in dai har ka saba ba baka yin sahur ka fi so ka tashi ka sha ruwa to shi ma falla alhamd zaka iya abin da zai fi maka sauki sai dai kawai yana da kyau yayin da aka sha ruwa kuma mutum ya kasance ya dan sha ruwa da abubuwan da suke da kayan fruit yana da matukan matukan kyau a cikin adam yana kara vitamins din jikin mutum yana kyara ruwan jikin mutum musamman irin su kankana su lemu ayaba duk abubuwan da dai ba rasa na yau da kullum so su ma suna da matukan matukan kyau kuma mutum ya sha su ya amfani da su insha Allah ta'ala duk abin da ya losing na energy da ruwan jikin shi lokacin da ke azumi to za su taimaka gonar replacing din shi kuma mutumin da ya kasance irin sana'ar shi dole sai ya fita ya yi shi a cikin rana to gaskiya yana da kyau ya kiyaye ranar nan by all means sai dai in ta kama dole in dai har ta kama dole mutum kamar lebra ne a ce yana aiki na a ce siminti ko kuma a ce wanda suke gina gida ko wanda yake aiki a gurin traffic alal misali to irin wa'innan gaskiya the only option da muke ba su shine yayin da suka yi aiki na kama a ce awa ɗaya zuwa awa biyu to yana da kyau su huta na kwatankwacin aikin da suka yi so kenan mutum yin awa ɗaya yana aiki yana da kyau ya awa daya yana hutawa na biyu kuma dan ayi preventing heat stroke wannan heat stroke din aka same shi ne yayin da aka samu tsananin zafi ko kuma tsananin rashin iska a rashin ruwa a jikin dan adam ga kuma rana yana bukan shi to sai ga mutum ya sake jiki ya fadi wanda in ba an hanzari an kai mutum a asibiti ba ko kuma mutum ya samu ya kare azumin shi a take da ruwa to akan iya rasa mutum ma gabaki daya so yana da suka irin wannan sana'an yayin da suka dan yi aiki kuma su koma gurin inuwa in akwai ruwa kusa suna watsawa a jikin su suna samun iska wannan sa sa ruwan da za su nayi a jikinsu wato kamar a ce ruwan famfo kenan alal misali to sai matukan ragewa su saka wanda suke da hali ma za ga sun dan samu kamar bawo sosai sun shiga ciki sun dan kwanta a ciki to wannan dan ruwan da za su zauna a cikin yana rage musu jin wannan radadi na zafin so kenan a takeicen taketawa zama a inuwa ko kuma mutum yana da hali gurin AC yana cikin manya manyan hanyoyin da suke taimakawa matuka gurin rage radadin azumi musamman lokacin da ake da tsananin zafi to likita ta yaya masu fama da cututtukan da ke da buƙatar shan magani kullum kamar masu fama da ciwon siga hawan jini su kula da kansu da ma yadda za su sha maganinsu. to yadda za su fi kulawa da su dai babban shine is depending on severity din condition musu wannan kuma dole sai mutum ya je asibiti ga wanda ya kasance ciwon sugan su yana daidaita saboda in sun sha magani ba laifi in su kai azumi ga wanda alal misali kuma suna da hawan jinin da suna warin controlling din shi to alhamdulillah faduwa so daidai da zama saboda azumi yana taimakawa sosai matuka gurin saukar da hawan jini because of bayanin da na yi a baya wanda yake takarwa gurin su dehydration and etc haka so lokacin shan maganin wanda yake da ciwon suga ne kamata a fi tunawa gaskiya based on bincike ya dan fi ya dan fi kyau a sha maganin shi wannan anti diabetes din kenta bayan an sha ruwa wato yayin da mutum ya kammala shan ruwa kafin a je sallan asham ko kuma idan da sallan asham ba laifi sai a sha wannan maganin hawan jinin ba wai bayan an yi sahur ba in za a yi sallan asuba sai a sha maganin mm, mm, yana da kyau a sha shi ne bayan an sha ruwa saboda lokacin mutum ya ci abinci sosai suga mutum ya dan hau ya dan samu karfi to sai ya sha magani to shi kuma magani lokacin sai dan fara rage wannan sugan yana daidaita shi haka ma kuma in ya yi yayi sahur to dan sugan da ya dan saukan to abincin da zai ci zai dan ƙara dan daidaitawa so sai dai kawai yana da kyau both situation na hawan jini da ciwon suga ma musamman wa'annan guda biyun mutane suna yawan yawan shan ruwa amma sai dai kamar yadda na faɗa based on severity din condition din mutum ne yayin da ya kasance kuma blood pressure ɗinka ko kuma blood pressure ɗinki ba wai wanda yake hawa bane can can sosai yana yawan yin ƙasa ne ma ko kuma ya tsaya irin 110 115 na saman na ƙasan kuma 60 ko 65 gashi kuma kana kan amlodipine da lisinopril 10 mg alal misali to yana da kyau ka tattauna da likitan ka don su gaya za su rage shi zuwa 55 mg saboda naturally dan adam ah, blood pressure shi yana raguwa yayin da yake azumi so kun ga kenan yayin da baka azumi 10 mg yana sa 10 mg na amlodipine allen misali da lisinopril abu ne sa ne example da su saboda su ne commonest sun da aka fi amfani da su a nan Najeriya so inda 10 mg suna iya daidaita sugan jikin dan adam allen misali lokacin da baya azumi so kuma kenan ba yanda za a ce wannan 10 mg din za a ci gaba da amfani da su lokacin da yake azumi a ƙarshe mutum zai iya samun low blood pressure sai ka kaga jijiri sai ka ji kasala lokaci daya ka ji weakness of the body wannan ma Allah ya sauke yakan iya sake jiki ya fadi sai an je an duba sai aga bipin shi yayi ƙasa sosai sannan sai an zo ana ta sa su drip sai da Allah subhanahu wataala a iya shawa kan wannan matsala so da Allah sai a kiyaye irin yanayin shan maganin ba wai an ce kar a sha ba a'a a sha sai dai kawai a je a samu likita ya kara gwada blood pressure din ga wanda suke da low blood pressure wanda suke da high blood pressure amma kuma wanda baya hawa sosai wace shawara zaka ba ma masu musamman fama da gyambon ciki wato ulcer ta yadda za su gudanar da azumin su ba tare da sun fuskanci wata matsala ba to da farko dai shi ulcer shi darasi ne wanda shi ma yake da matukan faɗi and um, kuma is depending on ina ne mutum yake da ulcer din na akwai esophageal ulcer muna da gastric ulcer muna da duodenal ulcer wanda kowanne yana cin gashin kanshi wanda kuma duk suna nufin wani ciwo ne wanda yake cikin dan adam a wal'alla ta fannin inda abinci yake wucewa makogoro kenan ko kuma esophagus ko inda abinci yake zama wato shi kanshi you know gastric area kenan ko kuma inda abinci yake wucewa in zai wuce hanji wato duodenum kenan so duka wa'annan fannuka guda daya biyu ukun yayin da ya kasance ba a ci abinci ba ko kuma aka ci abincin da bai cancanta ba irin wanda yake da maiko sosai ko kuma wanda yake da yaji sosai ko wanda yake da gas ko wa'ensu wanda yake da wake ko ma ba ci abincin ba da kyau alal misali ko wanda yake da tsami so dukansu za su iya triggering wannan ulcer din so gaskiya is depending on severity irin na ulcer din mutum akwai wanda da zaran ya kasance ya wuce awa uku bai ci abinci ba ko bata ci abinci ba to shikenan ciwon ciki ya kulla musu kuma sun ga da sun san ulcer din ne so irin wa'annan ka lokaci za su yi azumi na awa goma sha uku zuwa awa goma sha hudu gaskiya it may not be advisable yana da kyau kafin su ɗauki wannan azumin su je asibiti a kara ganin severity din ulcer in wanda alal misali za su sha magani ne in suka sha magani kuma zai warke to yana da kyau wannan kuma tun kafin a fara azumin su sha maganin nasu daga nan kuma insha Allah ta'ala abin zai iya zuwa musu da sauki amma in wanda kuma za a iya musu aiki ne alal misali to akan yi aiki sosai wanda da yawa mutane kuma suna guje wannan aikin so in dai kuma ba a je asibiti ba ba za a gane ulcer naka ko kuma naki na aiki bane ko kuma ba na aiki bane da zaran an gane na aiki ne to da Allah ka sallame ka haƙura a samu a maka aiki amma a ce alal misali misali despite an maka aikin ko kuma an miki aikin na shi kokarin gyara wannan ulcer din musamman in ya muni ko kuma ya tsanini sosai still kuma kana experience wannan to gaskiya wannan azumi zaka iya samun malami ya maka bayani dan ya dakatar maka da shi saboda ba wanda dole mutum zai iya bane dan ana iya bukatar mutum ya ci abinci kowane bayan awa uku uku ko da abincin ma dan kaɗan ne kuma akwai irin abincin da ake bukata ya ci dan da kar ya daga masa wannan ciwo na ulcer din ah, da sai kuma uwa uba irin ruwan da mutum ya ake bukata ya ci gaba da sha saboda wannan har yakan yi cikin jini wato ana kiran shi perforation kenan aka samu penetration duk wa'annan abubuwa ne wanda da emergency sai ga gurin ya bude kenan tsaban ciwon da ya ma mutum so kuma kar a bambance kuma yana da kyau ana bambance ulcer tare da other conditions akwai da ba ulcer yake da shi ba kawai dan ya dan ji yunwa ya dan ji murdan ciki sai ya ce yana da ulcer sai ya kama ya kare azumi shi to in kana da irin wannan halin to baya da kyau wanda mutum ya riga da ya je asibiti in an tabbatar da condition din ne via upper GI endoscopy aka ce kuma gashi is severe enough inda mutum zai iya hakura da azumi sai hakura da shi amma mutum ya je da kan shi ya je yana shan ruwa saboda yana tunanin yana da ulcer kuma ba ulcer bane to wannan kuma zai gamu da Allah masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya jari ce ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon ɗauke da sabon shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni hawa umar da na shirya na gabatar nake muku fatan mu huta lafiya. To an gaida Hawa'u da wannan shirin, domin jin halin da ake ciki a duniyar wasanni ga Bala Franco. za mu fara shirin namu ne da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City inda kungiyar take dab da kammala cimma yarjejeniyar sayan ɗan wasan tsakiyar na kungiyar kwallon ƙafa ta Nottingham Forest elliot anderson ɗan ƙasar ingila yayin da ita kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta nottingham forest ɗin ta yi wa ɗan wasan zunzurutun kuɗin da ya kai ma fan miliyan saba'in ɗan wasan da ya amince ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta manchester city maimakon ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta manchester united idan muka leka kuwa za mu ga cewa ƙungiyar kwallon kafa ta liverpool ne tana bukatar sayan ɗan wasan nan yan diamande mai shekaru 19 da haihuwa wajen ganin cewa ta mai gurbin mohammed salah wadda kwantarakinsa zai kare a ƙarshen kakan sai dai kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig ta sanya zunzurutun kudin da ya kai babban miliyan 90 dukkanin kungiyar da take son sayan dan wasa. arnold slot mai horar da kungiyar kwallon kafa ta liverpool yana cikin wani yanayi na rashin tabbas a kungiyar kwallon kafa ta liverpool inda ake ganin cewa za a mai gurbinsa da tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid zabi alonso daga nan kuma za mu leka manyan kungiyoyin kwallon kafa na ƙasar ingila a gasar premier league manchester united da chelsea da kuma ƙungiyar kwallon ƙafa ta arsenal inda suka sanya kafan wando ɗaya tak wajen zawarcin dan wasan baya na ƙungiyar kwallon ƙafa ta ƙasar ingila na 'yan ƙasar shekara sha tara da haihuwa samuel emesa dan wasan mai shekaru 18 da haihuwa yana buga wasa ne ƙungiyar kwallon kafa ta fulham nan kuma idan har kungiyar kwallon kafa ta tottenham ta samu nasarar zama a gasar premier league ta shekara mai zuwa da ram da yiwuwar za ta dawo da tsohon mai horar da kungiyar wato mauricio pochettino akasin haka kungiyar kwallon kafa ta tottenham din in har ta samu koma baya na kasar gasar premier league za ta dauko tsohon dan ta mai suna robbie kane wadda yanzu haka yake horar da wata kungiya a can kasar hungary to daga nan kuma za mu dawo nahiyar afirka a nahiyar afirka koban namu zai shiga kasar senegal babban takardaman da ke tattare da shugabancin hukumar kula da wasan kwallon gafa ta kasar senegal ta karu inda kotun sasantawa ta wasanni cas za su saurari karar a mako mai zuwa cece kusan ya samu asali ne daga zaben shugaban hukumar da aka gudanar a watan satumbar shekara ta 2025 wanda abdullahi five ya samu nasara lashewa duk da haka dai dan takarar da yake hamayya da shi madi taure ya kalubalanci wannan zabe inda ya shigar da kara sai dai kotun da take sasantawa kan wasanni ta bayyana cewa a mako mai zuwa ka iya sauraron karar domin yanke hukunci game da wannan cece kuce da ke karewa bala ɗakiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria to madalla an gaida bala da labaran wasannin a takaice yanzu kuma ga da kabir ta dawo da takaitattun labaran duniyar Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci ƙasar Iran ta miƙa wuya kai tsaye a yau Juma'a bayan da aka shafe mako ɗaya ana artabin musayar wuta tun bayan da Amurka da Isra'ila suka kai wa Iran hari ana tsaka da tattaunawar cimma yarjejeniya kan makaman nukiliya na Iran ɗin. Wannan farci na Trump zai sa sulhun kawo ƙarshen yakin ya yi wahala. Trump ya wallafa buƙatar a shafinsa na sada zumunta bayan da shugaban ƙasar Iran ya sanar cewa wasu ƙasashe da ba a bayyana sunansu ba sun fara shiga tsakani domin kawo sulhu. 'Yan bindiga sun hallaka sojoji goma sha biyar suka kuma jikkata wasu biyar a wani sansanin soji a arewacin jamhuriyar Benin a cewar wani mai magana da yawon sojojin a yau Juma'a. 'Yan bindiga da ke da alaƙa da ƙungiyar 'yan ta'adda ta alka'ida da ISIS suna ƙara kai hare-hare kan iyakokin ƙasashen Nijar, Benin da Najeriya Ƙungiyar jama'atar Nasrul Islam da ke da alaƙa da Alƙa'ida ta ɗau alhakin kai harin na Benin. Gwamnatin ƙasar Ghana na shirin sauya shekar inda take aikewa da gwal ɗinta don sarrafa shi idan aka ci gaba da samun tsaiko wajen tashin jiragen sama zuwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa a cewar masu wajiyoyi biyu da ke da masaniya kan abin yayin da rikicin Iran ya bankaɗo yadda Afirka take dogaro da Dubai a harkar gwal. Ana aikewa da gwal kai tsaye zuwa Dubai wadda babbar kasuwa ce da ke cinikar da gwal ɗin ga ƙasashen Switzerland, Hong Kong da kuma India. To madalla an gaida Saudat kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan dare sai can zuwa an jima wato sahiyar asabar da misalin karfe shidda, agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. daidai da karfe biyar agogon gmt da ghana za ku ji mu da wasu sabbin shirye-shiryen tare da wasu abokan aikinmu yanzu a madadin kowa da kowa musamman sau da kabir da ta karanto labaran duniyar mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya